mataimakin shugaban kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya a dimitri ya fito ya yi martani ga wannan batu inda ya bayyana cewa kin amincewar da kim ta yi na babban birnin ukraine da wannan sasantawa na a tsagaita wuta saboda bikin kirsimeti yana nuni da cewa kasar Yukuran ta siyar da mutanenta ga kasashen yamma kasar Yukuran ta yadda a halaka mutanenta a salwantar da su ta salwantar da al'ummata saboda biyan bukatar kasashen yamma shugaban kasar amurka da na germany suka haɗa kan za su ci gaba da bata tallafin makamai masu haɗari wanda tuni ah. shugaba Biden da kansa ya shelanta cewa akwai wasu motocin yaƙi na musamman waɗanda suke ɗauke da makaman nukiliya guda hamsin wanda ya sadaukar da su ga Ukraine domin ta ci gaba da yakar Rasha haka a gefe ɗaya shi ma Emmanuel Macron ya bayyana mu baya a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 wani nau'i na wasu kiristoci 'yan ƙungiyar orthodox ko 'yan cocin orthodox kun san kamar da kuka sani ko addinin musulunci mutane ba su haɗa kan fahimta ɗaya ba to haka in ka je kiristoci su ma kala kala ne kamar da mu ma a musulunci ka je akwai tijjaniya izala kadiriya da sauransu to su ma haka kiristocin suka rabu kala kala bikin kirsimeti da muka sani ana yi a ranar 25 ga watan disamba akwai da yawa daga cikin kiristoci waɗanda suka saba a cikin watan ba wanda ma ba su yarda cewa an haifi annabi isa a watan disamba ba ne wanda suke ganin an haife shi ne a watan januwari su ne waɗannan na kiristocin cocin orthodox su ba su ma yarda cewa an haife shi a 25 ga watan disamba ba ba su yarda an haife shi a disamba ba su ɗauki ranar 25 a matsayin ranar bikin haihuwarsa suna bikin ranar haihuwarsa ne tsakanin shida zuwa ga bakwai ga watan januwari yayin da banda su kuma a gefe ɗaya akwai waɗanda su gaba ɗaya ma ba su yarda da kirsimetin ba akwai wasu nau'i na kiristoci mabiya cocin ina ji katolika ne wasu daga cikinsu wani dai nau'i na kiristoci ne da sun kwanta mun suna cewa kirsimeti wata bidi'a ce da aka kago a cikin addinin na christianity annabi isa bai bada umarni da shi ba ba addini bane ba suna faɗa da shi to waɗannan kiristocin na orthodox suna da matukar yawa a ƙasar rasha su suna bikin kirsimeti ne a ranar shida zuwa bakwai ga watan januwari to kamar yadda muke gani yau muna cikin bakwai ga wata kaga daga ranar bikin zai fara za a fara shirin bikin kenan tun daga ranar biyar ga wata kenan alhamis zuwa shida ga wata to kaga kenan a yanzu ana cikin tsakiyar gudanar da wannan biki an gudanar da wannan biki a yau asabar dinnan bakwai ga watan januwari shekara ta 2023 a fadin kasar wato rasha da kuma kasar ukraine duka waɗannan ƙasashe sun gudanar da wannan biki da wasu ma daga cikin ƙasashen turai waɗanda suke bin wannan gida bari mu sanya muku wani bangare na bidiyon ku ga yadda bikin ya gudana Russian Orthodox Christians packed churches on Friday evening for Christmas Eve services, a holiday darkened for many by the conflict raging between Orthodox neighbours Russia and Ukraine. Patriarch Kirill led services at Moscow's Christ Church the Saviour Cathedral. A day earlier, Kirill called for a 36-hour ceasefire in Ukraine, which President Vladimir Putin agreed to, but that Ukrainian officials scorned as an attempt to allow Russian forces to regroup. Ukrainians on Friday attended Orthodox Christmas Eve Mass in the city of Bucha, which experienced destruction and widespread abuses when Russian troops held it at the beginning of the war. In another war-torn land, Christians celebrating in Bethlehem, in the occupied West Bank, in the Church of the Nativity venerated by Christians as the traditional site of the birthplace of Jesus. saboda kiyaye rayukan al'umma na waɗanda suke kiristoci mabiya wannan aƙida waɗanda suke yan rasha da waɗanda suke yan ukraine shugaban fastocin ƙasar rasha ya nemi shugaba putin da ya nemi a ta wuta a cikin wannan yakin domin mutane su gabatar da wannan biki na addinin nasu cikin natsuwa da kwanciyar hankali wanda kuma hakan shi fi kyau to shugaba putin ya ji wannan kira da wannan fasto ya masa inda ya nemi da a tsagaita wuta ya nemi ukraine da a tsagaita wuta tsawon wato ko awa talatin da 36 har kiristoci su gama gabatar da wannan biki amma kuma Ukraine ɗin ta da wannan nema na Putin inda suka ce za su amince a tsagaita wuta domin kiristocin Orthodox su yi biki amma bisa sharɗin cewa Rasha ta janye ta da dakaranta a yankunan da ta mamaye dan ta janye su su kuma sun yi da tsagaita wuta ma'ana dai Ukraine bata karbi wannan kirnye da aka mata ba Washington ta yi magana akan batun inda shugaba Biden ya ce wannan abin da Putin ya abin dariya ne inda ita kuma Ukraine din take misalta hakan da cewa wata yaudara ce zalla Putin ya fito da ita domin ya dakile ci gaban da Ukraine ta fara samu a yankin Donbass tare da yin amfani da wannan damar wajen shigo da karin soji da makamai cikin yankunan da ta mamaye wannan shine abin da wato shi Zelensky ya martani bai amshi kiran da Putin ya na a ta wuta bisa umarnin wancan fasto don mutane su bikin Kirsimeti ba to duk da haka a ranar Alhamis Putin ya sanar da tsagaita wuta ɗin a Ukraine ita Rasha ta tsagaita tsawon wato awanni shida zai fara daga tsakar daren ranar Juma'a eh kamar da fadar Kremlin ta sanar bisa buƙatar shugaban ƙasar Rasha wanda Kirill shugaban fastocin ƙasar ya nemi a yi hakan Rasha ta sanar wanda za mu ji cewa ba ta kai hare-hare daga ranar Alhamis ɗin daga tsakiyar daren Juma'a din wanda yau ce ranar bakwai yau ne za a wato wa'adin zai kare a yau ne za a ainihin wato ko kammala wannan biki to bayan rasha a ukraine ta ki amincewa da wannan kiranye eh, hakika rasha ta fasata kuma shugaban mataimakin shugaban kasar rasha a majalisar Dinkin duniya Dmitry ya fito ya yi martani ga wannan batu inda ya bayyana cewa kin amincewar da Kim ta yi na babban birnin Ukraine da wannan sasantawa na a tsagaita wuta saboda bikin Kirsimeti yana nuni da cewa kasar Ukraine ta siyar da mutanenta ga kasashen yamma. Kasar Ukraine ta yadda a halaka mutanenta a salwantar da su ta salwantar da al'ummata saboda biyan buƙatar ƙasashen yamma wannan shine martanin da Rasha ta yi hakan ya sa mutane sun fara nazari akan batun inda ake ganin cewa kin amsar tsagaita wuta da Ukraine ta ya fasatar da Rasha Fusatar da Rasha take ganin cewa nan gaba Ukraine za ta iya neman sulhu da ita a daidai lokacin da sulhun zai zama amfani ga ita kaɗai Ukraine ɗin tunda ita yanzu Rasha tana neman sulhu ne cikin abin da amfanin kowa da kowa ne da ya shafi addinin Kiristoci gaba ɗaya amma ba su amince ba to tana ganin nan gaba idan wani wata gaba ta zo Rasha za ta tsananta har har akan Ukraine Ukraine za ta iya neman sulhu amma Rasha ba za ta amince ba yayin da suke ganin cewa wannan kalaman na mataimakin shugaba Putin a majalisar ɗinkin duniya kalamai ne da suke isharar da cewa Rasha za ta ci gaba da kai miyagun har-hare an ƙara fasatar da ita to duk wanda ya duba batun zai fahimci cewa kullum ana ƙara amfani da Ukraine wajen fasatar da Rasha wanda hakan yake ƙara ƙarfafar fikiran masu cewa watakila kasashen yamma sun yi amfani da Ukraine ne domin su yaki Rasha sai zama da Rasha a zahiri tana faɗa da Ukraine amma a hakika tana faɗa ne da kasashen yamma shi yasa zamu ga cewa bayan wannan ainihin wato ku kira da Putin yana a sulhunta wannan yaki a tsagaita wuta domin kiristoci su bikin kirsimeti duka cikin wato awa 34 Ukraine bata amince ba a daidai wannan lokacin shugaban kasar Amurka da na Germany suka hada kan za su ci gaba da bata tallafin makamai masu hadari wannan tuni sun gabatar da wasu nau'i na motocin yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami waɗanda za su tura wa Ukraine domin ta ci gaba da fafatawa da ƙasar Rasha. Ba ga haka, shugaban Biden da kansa ya shelanta cewa akwai wasu motocin yaƙi na musamman waɗanda suke ɗauke da makaman nukiliya guda hamsin wanda ya sadaukar da su ga Ukraine domin ta ci gaba da yaƙar Rasha. Haka a gefe ɗaya, shi ma Emmanuel Macron ya bayyana mubaya'arsa na cewa zai ci gaba da tallafa Ukraine domin yaƙi na Rasha. wannan guzuri da aka ƙara wa Ukraine a daidai wannan lokacin ya ƙara ƙarfafar cewa ƙasashen turai suna ƙara tsorata da rasha sosai da sosai musamman muka duba kalaman da shi Zelensky na cewa Putin ya nemi tsagaita wannan wutan ne domin ya ƙara shigo da soji a ƙaro makamai to kaga kenan ƙasashen turai sun gamsu da wannan tunanin na Zelensky shi yasa suke ƙarawa wato Ukraine guzuri a daidai wannan lokacin to ba shakka yakin Ukraine da Rasha ya fara fuskantar mawuyancin hali shi yasa zamu ga cewa kakakin majalisar fadar shugaban ƙasar Turkiya Ibrahim Khalil ya tsoratar da mutane game da wannan yaƙi inda ya bayyana cewa wannan yaƙin na Rasha da Ukraine zai ƙara tsananta a watanni masu zuwa wanda hakan na iya bayuwa ga salwantar rayukan mutane da dama tare da faɗa raunata wasu da dama game da asarar dukiya ne yawa. Sai dai daga bisani mun samu rahotanni a yanzu yanzu nan ba da jimawa ba bayan Ukraine ta ki amsa yarjejeniyar da Rasha ta nema na a tsagaita wuta dakarun rasha sun kai wani mummunan farmaki a yankuna da yawa na biranen ukraine daga cikinsu akwai bakhmut da donetsk wanda hakan ya ga kashe sojojin rasha kimanin mutum 120 da wani abu kamar yadda jaridar moscow time da cnn suka wallafa cewa waɗannan hare sun ci gaba bayan rasha ta wato ukraine ta ki karɓar yarjejeniyar da putin ya zo ita na wato ko ta wuta kamar yadda muka faɗa a baya eh, putin ya nemi a tsagaita wuta ne bisa wato umarnin shugaban cocin Orthodox. CNN ta wallafa cewa shugaba Putin ya yaba wa shugaban cocin Orthodox tare da mabiyan cocin bisa goyon bayan mamayar Rasha ga Ukraine da suka yi. Akwai ababen tambaya guda biyu a cikin wannan. Abu na farko shine hararen da Rasha ta ci gaba da kaiwa akan Ukraine bayan wannan yarjejeniya da Putin ya nema Ukraine ta ki amincewa. Da umarnin wa suka ci gaba da kai har-hare. Kamar da jaridar Moscow Times ta wallafa, wato ba da umarnin Putin ne, duk da ya ba da umarnin a tsagaita wuta daga bangaren sa amma dakarun Rasha sun ci gaba da kai farmaki akan wato sojojin Ukraine abin tambaya na biyu anan shine shin da Ukraine ta amince da za a tsagaita wuta din bisa yadda Putin ya nema shin sojojin Rasha ba za su saba alkawari ba su ci gaba da kai farmaki tun daga shi zama shugaban kasar su ya ba da umarni a tsagaita amma duk da haka suka ci gaba da kai farmaki sai dai a iya cewa watakila sun ci gaba da kai farmakin ne saboda kin amincewar wato su bangaren ukraine din domin kuwa da yana daga cikin dabarun yaƙi ka kai farmaki akan makinka tun gabanin ya kawo maka wallahu ta'ala a'lam to saboda haka in muka duba abin da hankulanmu za mu fahimci cewa yaƙin rasha da ukraine alamu suna ta nuna cewa ya fara fuskantar wato yaƙin duniya na uku idan muka duba yadda ƙasashen turai ke ƙara curewa waje guda ba su da shirin tsagaitawa a wannan yaƙin kamar da ita ma rasha kwata-kwata ba ta da shirin tsagaitawa kuma kasashen da suke kawance ce ne da ita kullum suna ƙara kusantarta suna ƙara kusantarta suna ƙara ƙarfafa alaƙar su da ita to wannan yana nuni da cewa waɗannan manyan ƙasashe suna ƙara kafa sansani domin fafatawa a yakin duniya na uku shi yasa yanzu halin da muke ciki a cikin waɗannan shekarun da muke ciki ana jin tsoron a wannan yanayin da muke ciki shekara ta 2023 da shekarar da za ta biyo baya in dai abin bai lafa ba zai wahala kaga wannan yakin bai juya koma yakin duniya na uku ba dan wannan takin to shi sa a dage da addu'a Allah ubangiji ya iya fawa abin ruwan sanyi domin aka yakin duniya na uku kowa sai ya na kodarsa kada ketakka da wasu ta sa kai fatan yaki yaki ba alkhairi bane da'ima a in ba kuma ta ba ashirin da ya gabata mun kawo muku magana wani marubuci dan kasar Faransa wanda ya ce wannan yakin ko zai lafa sai ya kai bani shekaru goma sha biyu gaba to wannan kuma ya faɗa ne ba wahayi ake masa ba kawai hasashe da yanayin yadda suka ɗauko yakin gaba ɗaya ɓangarori biyun ba wanda yake da shirin wato ko tsagaita wuta ba wanda yake da shirin a kawo ƙarshen yakin duk da yake a baki suna maganar sulhu sulhu to amma ina maganar ta kwana babu ita a yanzu sannan idan muka ƙara duba abin da kyau za mu fahimci daga ina fitinar tafi ƙarfi kusan in muka duba abin da kyau za mu ga cewa fitinar tafi ƙarfi daga ɓangaren Ukraine domin jajircewar da Ukraine take babu yadda za a kace gashin kanta take ci musamman ga tallafi tana samu da ƙasashen da ake zargin waɗannan ƙasashe su ne suke ƙara ƙarfafa